bunƙasa kasuwanci da taimakawa 'yan kasuwa tallafa musu da fito da wasu dabaru da hikimomi da hanyoyi da za a bunƙasa kasuwanci wannan bakin kasuwa da mutane once mu 'yan kasuwa mu ne once din don mun yi facing a lot abubuwa wasu 'yan kasuwar jihar taraba kenan yayin wani cefa da suka yi gidan gwamnatin jihar don mika kukumbarar su game da matsalolin suke fuskanta na cewa ana fa neman a mai da su saniyar ware alhaji gamandi adamu shine shugaban haɗakar kungiyar 'yan kasuwar jihar abubuwa da yawa domin abin da yasa muna son mu samu a taimako ta harkan kasuwanci kuma muna son mu samu taimako ta harkan wajen bunƙasa noma da lafiya da yake wa 'yan kasuwar jawabi shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar taraban injiniya ahmad yusuf gamaliya ya ce gwamnatin jihar bata mance da 'yan kasuwar ba. Don 'yan kasuwa sun bukasa mu ma yana taimaka mana a cikin gwamnati ma'aikatan mu za su zo kuna ɗan in ba 'yan kasuwa nan gwamnati ba ta yi ta zauna ba. Na san kuwa nan ba wanda ba bin wani ma'aikaci ba shi ba inda kuma kuna sha sai dai kudi a hannuka kuka da shiga uku don haka a sai in mun taimaka muku ba za ku damu da kuna dan da bashin ana dan samu dai ana jujjuyawa dai haka dai ehen kan ji dai kowane wata dai kai ma dai akwai dan abin da zai shigo haka amma in ba mu taimaka muku ba sai dai kullum a zuwa karbi bashi a muku kuka ina da za ku samu gobe yankunan karkara na da rawar da suke takawa wajen ci gaban harkokin kasuwanci musamman a jihohin arewacin najeriya wannan ne ma sa gwamnatin jihar ba da fifiko a hanyoyin karkarar honorable marafa bashir abba da ke zama kwamishinan harkokin ƙananan hukumomi a jihar ya fa bayyana matakan da gwamnatin jihar ke ɗauka yanzu kowane local government mun mata hanya na kilomita hudu kuma mun ga ko ina kowane local government aikin na yana tafiya daidai dama abin da mutane suke jama'a suke tsammani daga wurin ƙananan hukumomi shine ayi ayyuka irin wannan wanda zai kasance cewa yana kusa da jama'a yanzu in ka duba duk local government headquarters na taraba state an yi aikin hanyoyin nan kuma akwai sauran kaɗan ne kawai a ƙarasa. Jihar Taraba jiha ce da ke da manyan kasuwannin hazi da dabbobi kuma kamar yadda manazarta ke faɗi muddin aka mai da hankali a gare su to fa ana iya fidda duma da kabewa. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Mara Amurka daga Jalingo a Najeriya.